Ƙungiyoyin ƙwadago na cibiyoyin bincike a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ceto cibiyoyin daga durƙushewa saboda halin tagayyara da suke ciki. A wani taro da manema labarai da haɗakar ƙungiyoyin ta kira, sun bayyana cewa shekaru da dama gwamnatin tarayya ta yi kunnen ƙashi na rashin ba da isasshen kuɗaɗe don inganta cibiyoyin binciken. Comrade Luka Malaya mai gari da ke zama ɗaya daga shugabannin gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago na cibiyoyin binciken a jihar Plateau ya ce sau talatin da uku suka yi zama da gwamnatin tarayya amma har yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba. A gwamnatin tarayya ba ta ba da kuɗaɗe domin bincike irin na kimiyya yau kasashe da yawa su yi nisa domin me suna bincike kuma suna amfani da abin da suke bincike da shi idan muka duba Najeriya har a shana ma ba mu iya yi dole ne in za a ci gaba a koma wajen bincike yanzu da ake fada da covid kamar a nan national veterinary research institute vom ana yin gwaje-gwaje sannan kuma ana kan bincike da za a samo wannan magani to idan gwamnati ba ta sa kuɗi ba dole za a samu cikas Makonni biyar kenan kungiyoyin kwadago na cibiyoyin binciken suka shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su kan rashin biyan ƙarin albashi tun fiye da shekaru goma, neman ƙarin shekarun yin ritaya na sittin da biyar kamar takwarorinsu na jami'o'i, rashin biyan su alawus alawus da kuma neman a kafa musu hukuma ta musamman da za ta kula da harkokin cibiyoyin bincike a Najeriya. Comrade Umar Dan Halilu ya ce sun fito ne don su tunatar da gwamnati abin da ta manta. Muna da harkoki da dama da ake wanda zai kawo na ma'adanai kwarai kam wanda zai kawo ci gaba a ƙasar nan. So amma mu ma tafiyar da gurin ma yana zama mana aiki. Akwai ɗalibai, akwai lab lab, akwai mills, wanda muke tace kuza shi kan shi gurin biyan kuɗin nefa ma yana zame mana aiki ya za a a ce a risale su gaba shugaban hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya farfesa Garba Hamidu Sharubutu ya ce gwamnati na kan ɗaukan matakan warware matsalar gwamnati bata zauna shuru ba ya kamata mutane su sani cewa wannan matsalan ya fara ne tun daga 2012 to wayannan kungiyoyi sun hada da duk ministries din da akwai research institute So idan ba an samu duk ministers din nan wanda abin nan ya shafe su ba, da wuya wani minista ya je ya signing document on behalf of wani minista. Ni na san a yanzu haka ministry na kwadago sun kirawo akan lalle lalle a zo a zauna a duba yanayin yadda abubuwan nan suke. Ƙungiyoyi bakwai na cibiyoyin binciken da ke yajin aiki sun hada da cibiyar binciken cututtukan dabbobi, cibiyar nazarin dabarun siyasa ta ƙasa da ke kuru, cibiyar bunƙasa ƙarafa ta ƙasa cibiyar binciken amfanin gona nau'in doya rogo da sauransu kwalejin nazarin gandun daji kwalejin nazarin fasahar lafiyar dabbobi ta ƙasa da ke vom da cibiyar fasahar ma'adinai da albarkatun ƙasa da ke jos zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya